za mu taɓa barin magana a kan wannan waƙi'a da ta faru ba kuma da kunyata wa'innan wahabiyawa dama a kan haka aka gini mazhaba na wahabiyanci wanda ma'assasinta shine muhammad dan abdulwahab idan kana karanta littattafansu duka da ka ga wato gabaɗe duk abin da ya shafi girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to dan Abdullahi ya zo ya rushe abinda dan Abdullahi ya gina wahabiyanci kenan akai kuma akai suke kuma ita ne su alhamdulillah an yi walƙiya in ji malam bahaushe Eh, wai an yi walƙiya an ga menene ake cewa <laughs> an ga mugu to an ga mugaye alhamdulillahi abinda izala ta yi a ƙasar nan wallahi kamar yadda shi mala fita ya fada wallahi ya daga tabbatar da cewa sun makiya annabi muhammadu da mun ji mamaki mun ji mamaki irin wannan wai dan uwan ku ya kure ba kure ba kuma ganganci duk da mun san akan haka aka gina tafiya amma dukkan ku suka hada baki lokaci guda suka karyata kansu da sun tsaya kamar da gaske lokaci guda suka zo suka zame suka ce wai tauhidi ne abun mamaki akwai wani bawabi a a nijar a damagaran wani wanda ka gan shi kamar sabon tuba wallahi wai yana tafsiri wallahi da kasan sabon tuba haka maganar sai wai abun mamaki wai jiya sai na ganshi shi ma ya ɗauko hoton wannan mutumin mu na baucin ya makala wai ya gama siyakin maganarsa wallahi kai ka ce dai gaskiya yana ce su sunna an gine su ne akan faɗan gaskiya an gine su ne akan kaza wanda suke aka gina su akan son zuciya sai ɗariku shehunai idan shehu ya ce abu to ko abun na da gaskiya ko bai da gaskiya haka abun take ya gama faɗan haka su amma akan gaskiya suke sai ko ya ce wai abin da wannan mutumi dan uwansu na bauchi ya faɗa haka ya faɗa ya kira wai dan uwanmu wayan ka. sun tashi suna magana a kai wai din shehunansu ne alhamdulillah duk wanda yake sauraron maganan nan ya san cewa ba mu ma magana ma akan mu shehunanmu tare da cewa abin na mana ciwo amma an taɓo wurin da ba su muke kallo ba kuma haka suka koya mana ya daka ya gama son zuciyarsa wai ɗari ka ita ne take magana kaza kaza kaza sai zo dinga bakin din wannan mutumi ni na rasa ma da ne ma da ka kare shi wai wannan magana tauhidi ne na dubu rasa menene ake magana tauhidi a ciki sannan shi wannan yaro wanda muke masa albishir da cewa shi da jin daɗi da shi da ɗan uwansa har su mutu su je Allah ya sa su a can karkashin jahannama alfarman manzo Allah shine wannan yaro matsiyaci din nan wanda yake neman suna ka samu suna kan eh ka samu suna amma kar ka mance duk sunan da zaka yi wallahi baka yi shedan ba eh baka yi shedan ba amma shedan kullum aka kira shi da sunan tsinuwa ne da la'anta ake kiransa kuma duk sunan da za yi ka yi abu lahabin ba ya yi suna hasali ma ga sunansa rubuta a cikin ƙur'ani amma da me ake ambatanta da la'anta ake ambatanta shi ma ya fito yana sake magana cewa har yana kama su <laughs> yana kama su da malamu <laughs> mace eh, eh, yana kama su da malamu mace da shi da wani mutumi wai abin da suke faɗa cewa yana jaddada cewa da su zo su yi muƙabala wai shehunan ɗariƙa sun faɗa a cikin jawahir ma'ani hanna ɗauko wata safa da kayi na ƙarya yawwa wai an ce wai waliyai wai an ce waliyai suna da sufofin Allah shi kuma wanda yake masa maganin ya ce a ah, ba ka tsammanin da su iya bayani ba ka tsammanin da su iya ɗaukan tawili a'a suna so ne a ce annabawa matsayin Allah suke da shi daga nan Yesu masu da samu Hauro da waliyansu su ce su ma matsayin Allah suke da shi sabiya da aka waliyai ba wani sufofin Allah da suke da shi wannan maganan in aka zo aka zauna wallahi in ɗarika ba za su iya kare wannan magana ba a cikin jihar alhali fa shine wasu matasa suka je suka same shi fa Allah ya sa duniya ta ci gaba aka dinga haska shi a sai ko wannan yaro na mai sunan anguwa a yawa shi ne akwai mai suna anguwa a kano din nan yawwa shi shi tu yawwa to sai yake cewa lalle wannan maganan ba hali a ce wali na da sufan Allah wannan magana ba tare dauka ba wannan kafirci ne subhanallah alhali kuma ma da su ne fa suke daukan kafirai ma kafirai ba fa wali ba kafirai ma su a wurin su suna da sufofin Allah

ya yi rashin lafiya da ka je ka gaishe shi da ka same na a gurin yanzu wannan bawan Allah ne kuma Allah ya ce shi ne ya rashin lafiya Allah ne ce na yi ji kishin ruwa baka bani ruwa na sha ba shi Allah ya dake kai kishin ruwa ya ce bawa na wani ya yi kishi ya nemi ka sha da shi baka bashi ba wannan bawan Allah ne yanzu wannan maganar da shehu tijani ne faɗa wallahi in suka dinga ruruta ta za su ce kafurci ne alhali kuma hadisi ne ingantacce Allah yana ce ya yi rashin lafiya eh, gaskiya ne ba eh, ya ce na yi rashin lafiya na yi kishin ruwa baka bani ba na ji yunwa baka ci da ni ba bawa na ne ya ji yunwa ya zo ka bashi baka bashi abinci ba wannan bawan Allah ne kuma Allah ya kira shi cewa shi ne ya shi ruwa shi ne ya ji yunwa to kai ka zo kana cewa an ɗauki sifofin waliyai wai an ba wa Allah wai wannan da su kare mana a jawairul ma'ani ba kare annabi suke ba wannan an ce wai waliyai suna sifofin Allah to ga Allah na ce bawansa shi bawa ne fa rashin lafiya Allah ya ce shi ya rashin lafiya kuma ya ce da ka je gaishe shi da ka same da a gurin yanzu a cewa shi Allah na nan a asibiti a jibge a jikin gadajen marasa lafiya to to ga hadisi kuma wannan wanda Allah yake ce zai zama ji jin bawa bawa bai gushe ba yana kusanta na bai zo min da abin da na kusa so ba kamar ya zo min da abin da na faralanta masa bai gushe kuma na gudana na kusanta na da na fulfuli har in so shi idan na san shi kuma sai in zamo sa wannan hadisi ne mashuri malaman mu sun sha gaya mana in zamo ganinsa in zamo hannunsa in zamo kazansa to kaga Allah ya zama wannan bawan kenan wai ka ce yi zalan da sassaro na hadisi zo ringa ce ai abin da ake nufi bara wai Allah ya zama ganin kawai bara ka ga haramun ba yau ba tawili kuma ba wani wallahi bara ka ga haramun ba in dai Allah ya zama ganin ka ah, haji shiririta wato wai ba za ka ga haramun ba dai dai baka fito kan hanya ba wallahi ko ba ka bane wai dai baka kunna tibin ka ba wallahi da ka ga mata tsirara kuma babu ko da malamin ce faɗa babu wani maganar tawili kai muka dinga kawo muku Allah a cikin karatu yadda Allah ya dinga ɗaukan matsayinsa ya dinga ba wa bayi kun isa ku kare gashi nan jibge gashi nan a annabi sallallahu alaihi wasallam da kuke neman rage mana sa yayi jiba wa ma ramaita iz ramaita kuma Allah yayi nafi yayi isbati a wakaci guda wanda wannan larabcin da noni ne sai ya ce ai in malaman arabiya suka sata a gaba za su ce wannan wani irin warwara ne da tuka da da ijabi da salbi a cikin wannan magana a wuri guda lokaci daya Allah ya ce ba kai kai jifan ba kuma lokacin da kai jifan ha ba kai kai jifan ba lokacin da kai jifan wannan kasan ko alkali ne ka je masa da wannan maganin da ya ce kai ka nutsu kotu ba a wasa amma fa Allah ne faɗa ka sahabbai ma gaba ka ce wa ma qataluhu Allah ya ce ba ku ko kashe su ba su suka walakin Allah qatalahu Allah ne kashe su Allah ne sahabbai ku yan uwa ba tsawaitawa dami ba kullum dai maganar mu guda ne izala dai ta wani waka ne da wani ma 'yan siyasa amma mu da mu juya ta ba wai rera ta dami ba wallah mu ne da mu ce musu kun yi fele ku zo ku kwashe kayan ku <laughs> wallahi ko mu ce kun ji kunya eh wallahi kun ji kunya ku zo ku kwashe kayan ku kun zo kun mutumin nan babu irin tsine muku da ba tun daga izalawan hannu ten wa ko ta kasar ɗinsa da da ita wai kungiya da kungiyanci wallahi tallahi ka ji a cikin da yake cewa an kana neman kai haka yake kiransu inna lillahi to ka ce. na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji kaji yace gare huda da yake shola dina nan har yanzu da din yace wai gare hudawa da kungiya da yan kungiya wai bai hude wai su yan kungiya ana miti suna kallon ka da ido daya amma bai hude ba ya kallon ka da wannan ma'ana wai da ido daya suke kallon ka suna magana kuma da ɗaya ida tsabon iya munafunci amma mutumin nan wai kuka zo ya yi magana muka abin mamaki kuka zo kuka taru akan annan muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji wai kuma mu ne an tashi magana ka ce wai ana ce wai muna bautan shehu ne ga kunan kun zo kuna bauta masa matsan sigigi kun zo kun bauta masa kun taru a jikinsa duka a kun mamaki kun yi maja mutumin nan ya tsine muku daga sama har kasa ya zo ya taɓa manzan Allah ne kun ku kawo shi a yanke masa hukunci domin ji dai abinda ya girma gwamnan bauchi ya faɗa muna maka addu'a allah ya sa ya baka iko ka tabbatar da wannan magana da ka faɗa a ranar da aka je hawan sallah washe garin sallah shekaran jiya kenan ka faɗa a cikin jama'a cewa kan kare manzan Allah kamar yadda mu wasu ranar muka ce rayukan mu fansa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka faɗa ka kuma ka ce mulkin ka ma da ka iya salwantar da kan kare annabi Muhammad to Allah ya baka ikon ka yaka kar ka ji maganan duk wani munafiki da dai lallabo ta ƙasa ya ce maka ba haka maganin take ba ba haka maganin take ba ga muryar sana wannan walakanta annan muhammadu wannan kafirci ne faɗan maganan nan duk wanda ya gaya wa annan muhammadu wannan magana kafiri ne wallahi duk wanda ya gaya wa annan muhammadu wannan magana wallahi kafiri ne ka zo ka duba daraja na annan muhammadu ka faɗa masa irin wannan maganganu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsine masa Allah ya tsire masa Allah ya hada shi jin daɗi lazim shi abul kushe malamin fita yake faɗan wani magana cewa annabi yana rayuwa a duniya kuma rayu a lahira rayuwar duniya da rayuwar barzakiya duk annabi sallallahu alaihi wasallama na yi annabi ne fa sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa ana bujiro min da ayyukan ku haka ya faɗa al'umma na yace ana bujiro min da al'umma ku da ayyukan ku al'umma na yana fa rayuwa na barzakiya ya ce idan na ga an bujiro min na ga ayyukan alkhairin ku ya yi yawa a wannan kara ya ce hamidullah gode wa Allah in yi farin ciki da haka ya ce da aka bujiro mu kuma na ga a wannan lokacin kuma ayyukan ku na sako ya yi yawa ya ce sai na nema muku gafara dan Allah wani irin soya ne annan Muhammad yake mana ya tafi ba zuciyarsa tana tare da ku shi fa ka san fa shi yasa aka dinga kawo ayyukan fa domin a sassake mana wasu abubuwa mu samu mu shara nan gobe kiyama amma ka zo ka buɗi baki da yake la'annan ne ne kai ka faɗa mana maganar da miliyoyi suka kwana suna cikin bakin ciki kuma har yanzu na nan a ra'ayinsa akan wannan magana wallahi tallahi muna mai tabbatar maka sai dai ka zama a wannan akulkinka kafin kuma hukunci ya biyo baya in Allah da ya an rushe wannan masallacin in Allah da sai an koma jefa mushe a cikinta irin yadda annabi wancan masallaci na masjidi rara wa kufuran wani fakan aka yi ta can aka zo aka rushe ta in Allah da kai ma ya rushe wannan masallacin in kuma kaga ba a rushe ta ba to alfarman manzan Allah sai an koma zikiri a cikinta sai ta dawo hannun masoya manzan Allah Allah ya kara ma wannan tawaga karfi Allah ya kara kara wannan toga ƙarfi Allah ya kunyata makiya annabi Muhammad yan uwa da suke ba da haɗin kai matasa da wanda suke bin mu ta social media Allah ya faranta muku rauku amma duk wanda yake bakin ciki da wannan wato muhadara namu ko yaƙi da muke yi to Allah ya dawwamar masa da bakin ciki har a jahannama alfarman manzan Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh to me ya tsammanin ka yanzu sai dina umaru yana nan ya ji wannan dakta jakin ya ce kowa na ma bana na rantse da Allah sai dina umaru tsire shi zai sa yi tsire shi zai sa yi ko sai dina bakar zai ce a tsire shi wannan mutane muna gaya wa jama'a su sun tara gauga'un su wawaye suna nan banda zagi ba abin da suke ana gaya muku Allah tabaraka wa ta'ala bai halitta wa duniya wani jari da Allah zai fuskanci dukkan halittu da shi irin annabu ba idan ka zo ka ce neman taimakon manzan Allah shirka ne dan Allah sai aka je lahira nan fa duniya gidan aiki ne lahira gidan sakamako ne sai ya zamana a gidan sakamako abinda ka ce shirka ne sai aka kama ka ranar sakamako kuma kana aikata wannan shirka. dan girma